الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا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 وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu a wannan yini da muke ciki a yau 24 ga wannan wata mai alfarma wato sharar ramadan watan azumi a wannan majalisa da majalisi da muke karatu gidan mai martaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya albarka da abin da muke yi kuma ya ba mu eh, iko mu gabatar da abin da shi ne ya yarda da shi a wannan karatunmu na baya idan ba a manta ba mun kammala suran da ake kira suratu duha wanda Allah subhanahu ta'ala ya rantsuwa da lokacin hanzi da kuma lokacin da yini mana dare lokacin da ya tsaya tsit Allah ya faɗi cewa bai kyale manzon Allah ba bai rabu da shi ba kuma bai fushi da shi ba kamar yadda yahudawa suke faɗa suke aibunta manzon Allah cewa ai mai zuwa mishin nan shaidanin sannan ya daina zuwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya yayi bai iya tashi na fitili da ya saba ba a ran ne Allah subhanahu ta'ala nuna manzon Allah cewa ita lahira fa ta fi duniya alheri domin a lahira ne kake samun aljanna a lahira ne kake dawwama a lahira ne za ka gani imomi wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda haka za ka yi aiki don neman lahira sannan kuma allah ya gawa manzansa ka yi haƙuri da maganganun da suke na banza domin allah madawakin sarki zai maka kyauta zai maka baiwa wanda har sai ka gode sai da kanka sai ka yarda sai Allah ya fara gaya wa manzo Allah wani ni'ima da ya masa mm. ba laifi bane idan ka gaya wa mutane kai ma wani ni'ima sai ya bijire to ba laifi bane ka rika tunatar da shi ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ya ji duka yatiman fa'awa Allah ya same ka ba mu same ka kana ah, maraya ba sai muka baka kariya hmm. muka kauka hannun da kuma dole a rene ka ba maka haka ba muka same ka ballan wanda bai da eh, wani littafi da zai iya dogaro da shi shi ne adamul ma'arifa ba ka da wani littafi wanda zai rika gaidin naka muka shirya da kai ba maka haka ba Allah ka yi hmm. ba mu same ka mabugaci ba muka baka wadata Allah ka yi hmm. Allah ya ce to tun da aka ne daga kalman daga maraya aka samu ka to kar wani ya ƙara walakanta maraya kar kama maraya kwace kar kama maraya danniya sannan kuma wanda zai zo ya nemi agaji domin kai ma ka nemi agaji a wurin Allah ya yi maka to wanda zai nemi agaji kar ka bi sawa sannan ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya maka ka dinga nuna godiya godiya da neman Allah shi ne, idan Allah ya baka arziki to ka gode ma nimarsa kana da kudi ka fitar da zakka kana da kudi ka yi a tsakanin al'ummarka kana da kudi a riga gane kana da kudi karkarkar ki hannu kana rawa to duk wannan yana daga cikin nima in Allah ya maka nima to ka nuna godiya ga Allah subhanahu wataala to wannan suran yau kuma za mu shiga sabon shura wanda ake kira suratul sharhi sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi أنقذ ظهرك na'am wannan sura ana kiranta da suna suratul sharhi yana ɗaya daga cikin sunan nakinta ana kiranta suratul sharhi na'am kamar yadda ya zo a cikin littattafan tafsiri da dama wannan shine sunanta kuma ya zo a cikin sahihul buhari da jami'u turmizi ana kiranta da suna alam shiraha wato suratu alam na shiraha, a cikin masahib suratu sharhi abinda ya zo a cikin sayar buhari da sunan tirmidhi suratu alam na shiraha, a wa'ansu littattafan tafsiri ana kira da suna suratul inshirah malamai suka ce lokacin da aka saukar da wannan sura sura ce makiyya babu wani sabani akan cewa wannan sura yar maka ce ko ba yar maka ba da yawa akan ce sura makiyya ko sura madaniya a cikin abin da ya shafi ulumul qur'an abinda malamai suke cewa suran da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin yayi hijira daga makka zuwa madina ana kiranta da suna makkiya kuma aksarin sura makkiya zaka ga abin da yafi kula da shi shine tauhidi kokarin tabbatar da Allah ɗaya ne kokarin tabbatar da haƙƙin Allah subhanahu ta'ala kar a bayo kowa kar a kaɗe kar a haɗa Allah da wani abu shi yasa malamai suka ce da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum na sosai ya ayyuhan nasu ubudu ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ wannan aya ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku suka ce nan ana zaman makkan abinda ake nufi shine washidu rabbakum ku kadaita Allah shi kadai to sura yanzu aka ce sura makiya sura wanda aka saukar manzalla bai hijira ba amma idan manzalla ya riga ya hijira to ko da ya dawo makka yana zaune aka sauko da wannan surar za ta amsa suna da sura madaniya hmm. suka ce ko da manzo Allah na garin Madina ne aka saukar da sura in bai riga ya hijira ba to ana kiranta da suna makiya to wannan sura suratu alam da sharaha ko suratu sharhi ko suratu eh, eh, alam da sharaha ko ishira suka ce makiya ce babu sabani a kai na malamai sannan daga cikin bayanin da malamai suke a kan wannan sura suka ce ita ce sura na goma sha biyu a jerin saukar surorin alkur'ani ta sauke ne bayan suratu duha wanda kaga duha yake binta kafin suratu la'asar innal insana lafi khus tana da ayoyi guda ɗaya har guda takwas wannan suran tana da wani sabo da suke dauke da shi tana bayani dangane da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka yi wa wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yaye masa dukkan wani damuwa ta bakin ciki da tafiyar masa da duk wani kunci na rayuwa da ƙara ɗaukakar darajarsa sannan yana daga cikin abubuwan da suran ta akwai kulawa da Allah mai tsarki da ɗaukaka ya baiwa manzonsa da eh, lulubi da ya yi masa na ya yi masa duk wani damuwa da kunci da sauƙaƙe masa duk wani matsanancin alamai sannan Allah ya daga darajar annai Muhammad ta inda baka tunani ya daga darajarsa ya fifita matsayinsa Allah subhanahu wata'ala yau manzon Allah wani hidima tun annabi Muhammad yana ɗan ƙarami to wannan sura za ta labarta mana mai ya faru har Allah subhanahu wata'ala ya daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya fara da ba da bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak Allah ya ce alam nashrah malamai suka ce kalman asharhu bi ma'ana alfathu wa shi shine buɗi da kuma a yalwata wani abu to Allah subhanahu wata'ala ya ce alam a asheshin ba mu buɗe ƙirjinka ba ba mu yalwata maka ba domin me mu isar da wani sabo mai nauyi ta annabta a zuciyarka ba mu yi maka haka ba malamai suka ce istihami ne wannan takrir ma'ana sharahana Allah ya ta zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin nubuwa ta hanyar annabta wa gairiha da wani abu daban wa huwa ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake ce faman yuridillahu an yahdiyahu yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam Wa ومن يرد أن يضله يجعل سبقوا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Allah ya ce, "Fama yi rujillahu wanda Allah ya zaɓa yake so an yi hadiyahu ya shiryar da shi, ya isar da wani saƙo mai nauyi a zuciyarsa da zai isar ba al'umma, hmm. to me Allah yake masa. yashra sadarhu lil islam shine asharhu hmm. sallah ya yalwata zuciyar sallah ya bude zuciyar sai islam musulunci sai ta samu ta zauna amma wanda kuma Allah yake nufin su da kunci hmm. kyale shi ke yi sai ya sanya zuciyarsa ƙirjinsa ya zamo cikin kunci shi yasa a rayuwa karka yawaita kullum cikin zama da damuwa kullum zama da da bakin ciki hmm. kullum zama da daure-daure ne kamar wanda aka yi masa wahayin ba za a masa rahama ba ita ma tana kawo cikas dangane da kuncin da ke tashi daga cikin zuciyar dan adam Allah ya ce ashe ba mu yalwata zuciyarka ba ba mu bude zuciyarka ba domin annabta ka samu ta zauna hmm. mun ya ko ba mu yi ba to Allah subhanahu wata'ala Allah ka yi hmm. wa wada'na anka wizrak muka dauke nauyi ga barinka duk wani nauyi da zai zama maka barazana yalla ya ce mun kula da shi ba ka da damuwa kai a matsayinka na annabi ba ka da wata matsala wanda yau matsala ne za ka iya samu a zuciyarka Allah riga ya dauke maka allazi an zahara irin nauyin da ya nauyaya a gadon bayanka shine malamai suke cewa ɗawainiyan al'ummar da kake musu shugabanci ɗawainiyan mutanen da suka shiga musulunci da suke tare da kai domin manzan Allah damuwan da ya dame shi shi ne abinda zai ba mutane wahala kamar yadda ya gaya mana a can karken sautar tauba laƙon a rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim Allah subhanahu wata'ala yake cewa haƙiƙa manzo mai karanci manzo mai girma ya zo babban damuwan da ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine matsalan da yake damuwan ku hmm. azizun alaihi ah. da ma ma'anitu abinda zai zama problem ga ne Muhammad to shine ba. babban matsalan damuwan ku to Allah subhanahu wataala yace allazi an qabba zahara shine irin nauyin da ya nauyaya a gadon bayanka Allah subhanahu wata'ala ya dau kula da wannan din sannan Allah subhanahu wata'ala ya sake cewa wa rafa'ana laka zikran muka sake daukaka sunanka mun daukaka sunanka ashe ba waka haka haka ba Allah ka yi hmm. fi jami'il alam a dukkan tattashin al'umma wa fil alamil islami haka dukkan wani bangare inda wani al'amari a duniya khasatan inda wannan al'amarin addini ne to za ga manzon Allah shine a gaba yace ma a zikri fil azab tare da an a Amin, abin da ya shafi wazana wal iqama da iqama Allahu akbar Allahu akbar za ka faɗi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah in ka ambaci Allah za ka ambaci me wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kaga Allah ya ce wa rafa'ana laka zikran mun daga sunanka mun daga darajanka sannan kuma annabin da kansa ya faɗa cikin hadisi saboda daga darajar da Allah subhanahu ta'ala ya masa lokacin da mala'ika jibril ya zo yake cewa da shi duk wanda aka ambace ka aka yi maka aka kira sunanka bai maka bai ambace ka ba bai maka salati ba Allah ka sukurkuta al'amarin sai ce abi kamar tsinuwa ne a ambaci ne Muhammad baka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma da da yin hasara shi ne mala yake fada ya ce kamar yadda ya zo cikin hadisi wanda ya mawa musulun yake fitarwa annabi ya ce iza sami itumul mu'azzin ko iza sami itum mu'azzinan idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faƙulu mislama ma ya ku dunga faɗin abin da yake faɗa idan aka kammala bayan ya zo wurin hayya alal salah hayya alal to nan za ka yi haukala ne la haula wala quwwata illa billa? shi ba za ka faɗi wannan kalman ba idan ya kare la ilaha illallah kai ma haka za ka faɗa ba za ka ƙara wani abu ba saboda ba a karanta ƙara wani abu ba to shi ne yake cewa ana kammalawa sun masallu alayya ko yi mini salati hmm. za ku yi wa annai muhammad salati annabi ce fa innahu man salla alayya kaga Allah ya daga me darajansa, duk wanda ya min salati Allah zai masa salati goma sannan sai ku roƙa wa annai muhammad alwasila aka tambaye shi me wasila dinnan sai manzo Allah ce fa innaha manzilatun fil janna hmm. wani gida ne a gidan aljanna la tambagi illa li'abdin min ibadillah wannan gidan fa ba ta dacewa da kowa sai da wani bawa bawa tilo guda daya daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa kuma ina fatan bawan nan a ce ni ne faman hmm. sa'ala li wasila duk wanda ya roƙa min wasila halat lahu shafa'a ceto na ya tabbata a kansa me wasila ai yabon da Allah ya ce zai tada annabi yana abun yabo da ya bashi umarni sallan hajji? wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatun الليل فتمجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكذا وانا الله يتي ومن الليل فتهجد به نافلة لك daga dare shine min al-layl dare al-layl kaga lokacin da dare shudin nan to an fi sha'awar duk abin da za ka yi na ibada saboda ba za ka samu distraction ba ba za ka samu tashawush ba babu hayaniya babu wani rudani yara ma bacci suke yi to a lokacin da dare tsitsin nan kenan ne irin wannan rantsuwan da Allah yake yi wallahi idza saja kenan lokacin dare tsit to ka tashi annabi Muhammad yace a wannan yinin Allah yana sauko saman duniya annabi ne ya faɗa wannan ba a yadda za ka yi kai tawili kana yin tawili mutum ya kata su saboda kana ƙoƙarin ka kare ta annabi bai fahimci larabci ba annabi ce Allah yana sauko saman duniya kuma kai ƙoƙarin kamanta Allah to ya yake sauka shi ma ka sace faɗa rami sai ce ina mai bukata in bashi wake son ka za a ba shi ka roƙi Allah ya laura ta yi nafi a raka ya biyu ka roƙi Allah subhanahu ta'ala to irin wannan daren shi Allah ya ce wa annabinsa da wannan daren ka tashi ka yi nafi fili ka yi ta hajjuri. shi fata tahajjud yana da kyau mu dan gyara wannan jama'a shi fata tahajjud ba sai watan azumi yake shi ba qiyamul layl ba sai watan azumi yake shi ba a'a ka dage kullum a rayuwar ka yi amma abin da ya sa shi watan azumi ake loda mishi komin don shi ma zo a lodin ne domin annabin ne yake cewa iza ja a ramadanu idan ramadanu ya zo ta ce futti hat bawabin janna hmm. wa a bawabin niran wasu fidatti shayatin da zarar azumin ya zo ta buɗe ƙofofin rahama hmm. sai a kulle ƙofofin azaba sai a kori shaidanu har wani na zaune wani lalatacce irin masu yin komedi <coughs> din nan wai ke cewa wai tun in azumi ya zo ana ɗaura shaidanu to shi ya lura a kowansu abokanan shi da yawa da baya ganin su ko su ma suna cikin shaidanu ne wallawa <laughs> to kaga kaga maganar shakwai akwai eh, wani abu a ciki yana shi shi dan <laughs> saboda haka annabi ne cewa daura shi dano to kaga watan ya zo ne da abu da yawa sannan ya sake cewa akwai ibadullah wasu bayan Allah hmm. wanda Allah yake yanta da su kaga a wannan watan sannan ana karɓar addu'a kowane wata amma shi ne sake tara gaba addu'a wannan watan kuma ana yantar da bayi daga farko har zuwa ƙarshe to shi sa da watan ta zo da lodi to sai zama duwan nau'in ibada da ake tunanin ana kwaɗayinta ku loda ta yi shi ma cikin mai a wannan watan karanta alkur'ani mala'ika jibril ba yana saukowa ba sai sauko ya ta darasa alkur'ani yanzu suna mu darasa yana karatu annabi na yi tafai na cika masallaci ana ta sallah ana yi a gidaje ana yi a masallaci saura ga kuskure ne yanzu kaga wani matsalar da yake faruwa idan kana shiga social media sai ka rika yin mamaki abin da bai za a yi ta fada da zage-zage da ta juna ba wai shi ne su kuma ke yi wai ana abun ce mala wai sai ka ji wai ana magana wani zai ce ba a yin tahajji a masallaci wani zai ce ba a yin tahajji a kaza ba shi ma gaba daya wai ba ta haji ba wani abu wani zo ce da ta haji da mulidi mazan su ne wani wani irin maganganu na saboda Allah yanzu tsakani da Allah ko ayan da Allah ramar ne ya karanta ai ka an faɗi kalmar ta haji ta ma wani abu ba za a gashi kuma an faɗi haka wai sannan hadisi da mazalla ya ce watan azumi wanda ya tashi ya sallah da limami a masallaci har ya fara ya ƙare za a gina mishi ka ta fara yin gida a gidan aljanna hadisi ne ingantacce annabi ya faɗa a masallaci wannan shi kuma za ka yi abu mai sauki ne je irin fahimtar da magabata suka tafi a kai su imam malik su sun ce a yi sallar ta hajjira gida ne ba su kore a masallaci sun sa akwai hadisan ka ta da iyalai ka koyi amma sunan shi mai jami me bambanci shi da masallaci sai da shi kuma ga umar ya zo masallaci ya ga sabon sun jika suna sallah sai ya farin cike ya ji daɗi ya ce madalla da wannan bida'a ma'ana bida'a ba wa bida'a na illa ba abinda aka faru da aka yi je kuma zuka dora shi shi ma sai ka ce kariya in ka zo fatawa sai ka ce wanda ya samu dama in kana da kiwuya ba ka hafi labin kirki to ka je masallaci duk gajiyan nan wallahi nan limai ta ce ka tashi in yi rukuni sai ka yi in yi zauna sai ka zauna amma a ɗaki kana zaman ka gaji ba kowa za ka tashi ba abin da za ka yi to ka je masallaci amma ba ka da formula to ka yi sallan ka gida shi nan ba ta wanke ba wani saɓani rigingimu ba wanda ya ce kana yawa masallaci ba wanda ya ce babu ka bana to me fa'ida zo ka zauna wanda ya bude kyamara ya ɗauki yana ta zage-zage da sauransu wannan kuskure wannan kuskure sau da haka ya halarta Allah ya ce ma ne mamur ya tashi cikin dare ya yi sallan haji ya yi nafila Allah zai da shi a wani matsayi abun yabo to kaga wannan matsayi kenan matsayi abun yabo Allah ya ce mun daga sunanka hmm. mun daga darajarka sai mu Allah ya ce idan ku ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku bari kalma da yake fada hmm. ana karewa ku min salati ana kuna kara salati ku roƙa min Allah Allah ya bani wannan wasila gida ce shi ne Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tama wa salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasila kaga addu'in ke na'am manzo Allah ce wanda ya roƙa min don wannan gidan na mutum da ne kuma yake na fata a ce shi ne kuma waye ku ga min ni na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illallah annai muhammadin. kuma za ku yi rantsuwa ba ka fara. domin duk bayan Allah ba da Allah ya fi so shi kamar sa shi kadai ne a kiyama za a da shi a ce me damuwanka ba wani annabin da ya sai gaban Allah annaba wallahi ba su isa ba don a tsorace suke don a gaya maka Allah Allah ne kowa ya iya tuna laifinsa yau mai tazakarul insan ne yau mai tazakarul insan الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى duk abin أدى أي كتاء ya aikata a أي ke tuna amma ai أبنى amfanin tunawa ba aka ce ba to annabawa za su fara tunanin ka'ina wani annabi ce shi yana da matsala ya taɓa faɗan wani abu yana tunanin kai Allah bai san wani abin ya ne wani zai ce an fauta masa wani zai ce kaza da kaza kowane annabi na gari samu kubuta ne annabi Muhammad ne kowa zai ce ku je wurin Muhammadu ku je wurin Muhammadu ku je wurin Muhammadu shi zai tashi ce ana laha ana laha yau dai kan ni nake da fada ko ba alfahari ba ne. Hmm. zai zo gaban Allah cikin ladabi zai faɗi sujuda Allah ce ka tashi babu sujuda ka tambi abin da kake so tuta za a baka salma sheta duk abin da kake so ka tambaya za a baka abu ɗaya annabi ke fada ummati ummati ummati al'ummarsa al'ummarsa a nan ne za a ba shi dama ce je ce ci al'ummarsa tashin farko sama da dubu saba'in amma kusan ƙa'idar cikin duk wannan fa yana cikin daga daraja ne da Allah ya wa annai Muhammad tun daga nan duniya domin da Allah ya ce wa rafa'ana laka zikrat imam mujahid yake cewa la azkur illa zakartu ashhadu an la ilaha ko zikrat la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za a taba ambatan a ce ashadu allah ilaha illallah sai ka an ce me wa ashadu anna muhammadan rasulullah shi kuma imamu qatada yace rafa Allahu zikrahu hufi dunya wal akhirah hmm. Allah subhanahu Ta'ala. ya daga darajar annabi a nan duniya ya kuma daga darajar shi a lahira ba za a ambaci ka ji an ambaci Allah ba sai an wa sai an kira annabi Muhammad a wannan wajen to Allah subhanahu wata'ala da yace alam nashrah laka sadrak muka ce kalmar asharhu hmm. shine at-tawsi'a ko kuma al-fath a buɗe maka abu ko a yalwata ƙirjinka kuma nauyin da zai zamo maka matsala Allah ya ce mun dakatar da shi wanda zai iya sauka a gadon bayan ka samu damuwa Allah ya ce duk mun hana shi to a ina aka samu wannan hadisi ne tabbatacce Anas dan Malik yana ruwaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin yana ɗan shekara hudu a duniya yana hannun eh, mai renonsa wanda ake kira halimatu sa'adiyya a wani kauye manzon Allah na da yara kawai sai ga malaika jibrilu sai kama ne muhammad yana kawo manzan Allah sai danne shi sai sa wani abu sai yanka masa yanka kirjinsa tsaga kirjin yana tsaga kirjin sai fitar da ita ainihin zuciyar sai buɗe ta sai fitar da wani jini a ciki ya zubar ya sa shi a cikin wani kamar wani mazubi haka da ake zuwa ruwa ko nufanu sai ya samu ruwan zanzan sai wanke wannan tacin da ke cikin zuciya sai ce wannan ita ce rabon shedan inda shedan ke zama ya tsaya ke saura ka kai ba za ka samu problem ba ya sake mai da ita ya ɗinke to yara a lokacin da aka danna manzon Allah aka tsaga kirjinsa suka gudu suka tafi gida sai suke gaya ma uwarsa uwar goyonsa kenan hmm. cewa ga waɗansu mutane sun zo sun kashe muhammadu sun kama sun yanka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta zo a birkice sai ta ga manzo Allah yana dawowa yana kyalle abu sai ba ta mamaki to a lokacin sai malamai suke cewa zaman da take da manzo Allah tana ganin wa'ansu abubuwa a shiya wa'anda suke gari ba hmm. ganin wani abu wai daban ne wai daban ido wacce daban kai sai ta zuciyarta bai ba ta zuwa ba gara ta mai da wannan yawon akwai damuwa kawai sai ta mai da shi hannun iyayen to wasu malamai suka ce wannan shakku da tsarin kirjin annabi da aka yi hawa-hawa ne har su hudu amma zance mafi inganci biyu ne suka fi inganci bayan wannan da maza Allah ke dan karami akwai inda kuma aka sake sanya ma skill aka sake ranka masa duk hadisin ana duk duka cikin buhari to akwai wanda kuma wasu malaman suke ambatawa sai lokacin da za a je da shi za a yi isra'i da shi an sake yanka masu kai da za a hau da shi sama da lokacin da kuma aka zo za a ba shi annabta a wannan kogo wanda za mu da suke bayanin a cikin sautul ala shi ma an tsara kirjin amma zance mafi inganci suka ce wanda ya fi fitowa biyu shine hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin sahih Muslim wanda yana dan shekara hudu aka yanka girjin aka tsaga aka bude aka wanke da tun da ke ciki duk inda hikit irin wutar cike ke taruwa aka sa aka wanke shi aka tattaro gaba ɗaya da cin nan aka fitar da su to shi ya sa wannan faɗin Allah subhanahu wata'ala alam na shiraha laka sadarak tabbas mun yalwata a ƙirjinka mun buɗe ƙirjinka don mu sanya annabta ta zauna da gindinta mm. ba maka haka ba Allah ka yi mm. nauye-nauye da zai bi ka Allah ya daga shi damuwan da zai biyo waɗanda ba son su gaban gabanka Allah ya ɗauki wannan kwangilan zai baka kariya shi yasa duk inda mazu Allah yake tafiya za kuma akwai mala'ika jibril tare da shi duk inda za su kawo mishi farmaki Allah zai toshe musu ne zai hana su gani mazalla ya fita ba su gan shi ba ko mazalla zai fita Allah suka yi kaka gida suka tare akwai abubakar na siddiq ga wayan sahabbai sai Allah ya ce waje Allah min bayan aidihin ko waje Allah min بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله يتي gaba da baya mun toshe musu ba sa gani sun ta bin manzan Allah don su cutar da shi har lokacin da yaje ya shiga wani wuri arna suka zo saman su suna kallon su abubakar lissafi yake cewa ya rasulullah da su rasu ya galibu yace karka da wala ta hazan inna allah ma'ana ai allah ya ta da إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين to duk irin wannan irin nauyi da ya rataye ne ya nauyaya a gadon bayan manzon Allah wanda ya ce Allah zai an kaba ba irin nauyin da ya nauyaya a gadon bayanka na fitin tunu duk mun dauke shi Allah ya ce ba za su ganka ba manzon Allah ya ce a me kake tunani mutum biyun da na uku ne Allah ana ka da matsala to kar wani zai kawo maka tarihi ya ce ai lokacin da manzala ya fita an da suka bi shi shiga wani wani kungo girgije ne ba mazan Allah kariya kariya ne ba mai kyau wanda girgije ba annabi kariya shi girgije ya ba kanki kariya shi Ai inda za ka ga girgije zai tasiri wuri ɗaya ne ai shi ne gibin shi da yake yi da zai da tabbas irin rukon da mushrike yake makayin shirkar su da zai da tabbas da Allah ya kawo kwatance da kai. Sura ka shi kai shi bai yin gida ya zauna. gizo gizo bai yin gida ya zauna haka bai ba mu zan Allah wani kariya dan sha ba zai kare kansa ba ba wani gizo gizon da zai ba annabi kariya bai iya kare kansa ba balle ma ya zai kare wani saboda haka mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tsaga mishi kirji an fitar da wannan da datin sannan Allah subhanahu wata'ala ce wannan shine rabon shedan wanda shedan ba zai iya tasiri kuma ya cutar da kai ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya dauki da waniyan manzon Allah tun yana dan karami lokaci yana karami a banu sa'ad an an tsaga mishi kirji da lokacin da aka aiko shi da wahayi aka ba shi wahayi na farko suka ce an tsaga kirjin shi da lokacin da kuma aka yi isra'i da miraji da shi da kuma lokacin da yake shirin hawan sama to amma kusan duk wa'annan din ba su inganta ba lokacin yana dan karami na dan shekara hudu shine bin da ya fi inganci dan dan ƙarami. Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ke kirjin ku fitar da wannan da tai yanzu ga dukan wanda aka yi mishi wanda sauran annaba shi yasa ana iya samun ka zaka iya fushi an maka abin damuwa ka nuna damuwa amma na wani mazalla ake mishi abin da baya nuna damuwa an riga an fitar da abin Kin yana dan ƙarami. an ma manzan Allah wa insu abubuwa hatta kiwon nan da ya na dabbobi na dabbobin da ya na gurin shawa don ya samu dan wani abubuwan da zai ga rayuwa da shi ya koyar da darasi da yawa yana zama ba wani annabin da Allah zai turo face sai ya kiwo to me hikima malamai suka ce ya je ya saba mu'amala wani yanayi da haƙuri da juriya da dabbobi kafin lokacin da zai zo ya zauna cikin mutane mutane suna da hankali yayi amma dabbobi na da hankali ne bai da shi to wanda ya saba da wannan ko da an gana shi da mutane ba zai samu problem ba to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah subhanahu wataala ya ce fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran lalle ka sani fa inna lalle ma'al usri tare da tsanani al'usur shi ne tsanani tsananin wahala ta rayuwa rashin abinci rashin tabbas rashin lafiyan iyalai rashin lafiyan kanka na iyaye a jarabe ka dana kuma a hana ka kuɗi ka kana cikin tsanani to me ake bukata ka yi haƙuri mm. wannan abin da aka zo maka da shi akwai wani ƙa'ida Iza baqa al ita sa'a. kuma annabi na faɗa cikin hadisi alaman sauƙi da Allah zai baka a rayuwa shine a jarrabe ka da tsanani wannan tsananin ana son a gani za ka yi hakuri ko ba za ka yi ba Za ka ci jarraban ko ba za ka ci ba har in Allah yana son bawa to yakan jarraban sa saka fa inna ma'al usri lallai a tare da al'us tsanani yusran akwai sauki mai zaman kansa inda ma'al usri yusran a tare da me sarari akwai sauƙi malamu suka ce in ka duba akwai al'usur guda biyu yusran guda biyu al'usur mai ma'arifa yusran mai nakira Ka'ida shi kuma idan aka samu ma'arifa wannan ya zo nan a nan ya sake zuwa a gaba to na farkon shine na biyu na biyun kuma shine na farkon sai haka al'usr na farkon shine na biyu amma shi kuma wannan na kira yusra na farko daban na biyun daban yanzu a nan tsanani ne guda ɗaya sauƙi guda biyu kenan in kai haƙuri Allah subhanahu ta'ala zai kawo maka buɗi a rayuwanka kuma Allah madaukakin sarki har in ya jarrabi bawa ko bawa ya ci jarrabawan to shi kenan to sai ce mai fa'iza faranta fa'iza faranta fansobe wa ila rabbika farwa Allah ya ce fa'iza faranta ai iza faranta min umurin duniya hmm. wa a shagaliha idan ka kammala al'amuranka na duniya da duk ababa da ka shagala da shi to fansam to ka dawo yanzu kafu ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala haka wasu malamai suka fassara shi ma imamu mujahid ka yi fassara idza farakta min amri dunya ka gama al'amurka na duniya to fa kumta ila salat shine falsaf da rabbi yanzu tashi ka kafa kuma sai ka bauta ma Allah subhanahu wayan wayansu kuma suka ce fa idza farakta idan ka gama cin abincinka ka yi alaula an kira sallah ka yi alaula za ka tashi sai ga abinci an kawo abinci hmm. to sai ka zauna ka kammala cin abincinka shi ne fa'iza farasta idan ka kammala cin abincinka to farsa sai ka tashi ka je ka yi bautan Allah kun ga kuma fasarar ta shiga saboda akwai hadisi annai muhammad na cewa idan kuka tashi za ku yi sallah idza uqimatis salah Idan kuka tashi za ku yi sallah sai kuma aka zo da abinci manzo Allah ce fabda bihi kai ka fara da abinci kaga abinci shi sa ka ji malam bawo ne shi kuma ya zashi shirme sai ce ki ya fi sallah Ki ne gaba da sallah wai annabi ya fara Ka kaga annabi ya fara ka fa idan kana da bukatar cin abinci ka wanda malaman sunna suka fara kenan amma ahlul zahir ne suke da wani fahimta wani iri sai tun da an faɗa ka to ko ba ka da hujjar tafiya kai sallah sai ka za ka ci abinci ko da lokacin sallah zai fita tun da annabi ne sai ka je ka ci in ka ci za a ji maka naka lokacin da ba saboda dan adam an gina dan adam a kan sha'awar cin abinci amma zance mafi inganci idan kana da bukatar cin abinci to sai ka zauna ka kammala in ka kammala fansaf sai ka kafu kuma ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su kuma suka ce a idan in ka kammala kana jin ban daki kana jin bauli kana rihi ga lokacin sallah yayi to ka dakata ka kammala wa'annan abun gaba daya sannan kuma fansab ka zo ka kafu ka bauta ma Allah don me hujja saboda wancan hadisin da maza Allah yake cewa idan ɗayan ku ya tashi zuwa ga sallah shedan na iya zuwa masa ya hura masa asura sai ce da kai kayi rihi ya dinga sama cikin kana kululu ko kuma lokacin da kake jin bayan gida ya matsa maka bauli ya matsa maka manzo Allah ya ce to kai kokarin dai zaka iya rikewa suka ce babu ne amma wanda ba zai iya rikewa ba to ya je ya kammala abin da zai kammala sannan kuma falsaf ya dawo ya kafu ya bauta wa ubangijinsa amma fassara da fi shahara idza faratta min umuri duniya in ka gama komin naka lana marin duniya wasu ma suka ce idan ka gama sallah ne to fansab sai ka zauna kai ta yin addu'a kama a sallar farali wanda shi kuma malaman suna suna cewa babu wannan shi da ya tabbatar da yin addu'a bayan sallar farali saboda addu'a iri biyu ne akwai du'a wa ibada akwai kuma du'a wa masala du'a wa ibada shi ne da yake cikin sallah za ka ta yi kayi azkar kayi tasbihi kayi wannan kayi wannan kana sallame ka gama duk abin da ya kamata ka sallame sai kai abin da kuma annabi yake saka idza faragta in ka kammala duk wani al'amuran ka na duniya to yanzu kuma sai ka fiskanci ubangijinka wa ila rabbika farada zuwa ga ubangijinka kuma kake yin kwadayi kake neman aljanna zuwa ga ubangijinka kake neman saukin rayuwa sai ka dawo ka koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan suran gaba ɗaya na nuna mana bayan ɗawainiyan annai Muhammad Allah ya ɗauka hmm. ba mai iya cutar da shi Allah kuma ya ɗaga darajar manzon Allah hmm. ko yaushe ana ambatan manzon Allah kullum ana ambatan manzon Allah a makaranta haddasa na fulan an fulan kala قال رسول الله ذاك ده أنت صلى الله عليه وآله وسلم ذاك ده كده صلى أشهد أن لا إله إلا الله ذاك أنت أشهد أن محمدا ذاك رسول الله من مسلمك كتي أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله وأشهد وأشهد أن محمدا أمتى مزا الله kai babu wanda ake ambatonsa kamar annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma Allah ya nuna mana al'amarin duniya kada ya shigantar da kai gabarin mai gabarin bautan Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya nuna mana cewa tsananin da ka shiga ciki ka yi haƙuri akwai sauki saboda shi Allah yana tare da masu haƙuri a kullum rayuwa abinda muka faɗa ajiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا